بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya ta tabbata ga maɗaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan walha mai albarka walha ta lahadi ta kuma goma sha shida ga watan ramadan a wannan shekara ta alif ɗari takwas kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai kuma wannan shi ne darasinmu na shida a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan kuma muna fatan da izinin allah ta'ala a mako mai zuwa za mu rufe tafsiri ma'ana a ran lahadi rana ita in allah ta'ala yadda za mu rufe tafsiri na wannan shekarar kuma fatan kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya kai mu kuma na shekaru masu zuwa daman tafsiri din muna ɗaukar waɗansu ayoyi ne na alƙur'ani da girma sai a bayani a kansu kuma ka ɗauki waɗansu ayoyi sai a bayani a kansu tun ranar lahadi da ta gabata ma'ana da lahadi da jiya asabar kenan da kuma yau lahadi mana cikin ayar nan ta 275 da ke cikin suratu al-baqara allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi takhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل riba. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن آدى فأولئك أصحاب النير أصحاب النار هم فيها خالدون من يبيان كعب دي شافي وأحل الله البيع أرانر لحد lahadi da ta gabata بيانك محرم jiya muna magana a kan riba kuma sai lokaci ya mana halin nasa yau za mu tashi a inda muka tsaya sannan kuma da yanzu na allah ta'ala mu biyo sauran ayoyi din kafin haka ga waɗannan tambayoyin mai wannan tambayar take cewa assalamu alaikum malam mace ce ba ta azumi kuma ba ta sallah sannan zaman kanta take yi shin idan ta baka abu za ka iya ci a matsayinta na musulma a wannan ba musulma ba ce wannan ba ta da matsayi a musulunci Inda mutum mutum baya azumi ba kuma ya sallah wanda yake ita karan kanta sallah rukuni ce ta musulunci in babu ita babu musulunci shi karan kanshi azumi rukuni ne na musulunci shi a karan kansa in mutum ya ƙeme mai ƙin azumi ba shi da musulunci damar rukunin musulunci ai guda biyar ne shahadatu Allah ila illallah wa anna muhammadu rasulullah wa iqamis sala wa ita zaka wa sawmi ramadan wa hajjul bait kowanne ɗayansu yana cin gashin kansa idan mutum ya mai ya ƙi yana da sarari yana da komai ya ƙi to ya fita daga musulunci dan ku duba ku gana hajji Allah ta'ala ya ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun anil alamin bayan ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti ko hijjul baiti man istata ilayhi sabila to man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin kaga wa man kafara saboda haka balle a ce kuma ta hada biyu ba ta sallah ba ta azumi kuna ji da ke ko so wannan ba musulma ba ce sai a mata wa'azi a janyo hankalinta ta fara sallah ta fara azumi sannan kuma gudu ƙarin haske wai kuma zaman kanta take Allah ya sauki Allah ya tsare Allah ya yi ma'abunan musulmi wannan bai tabbatar da musulunci ba gaskiya in dai ba ta sallah don Allah ta'ala ce fa fa'in tabu wa a ƙamus salata wa wuce zakata fa ikhwanukum fi din fa in tabu wa a ƙamus salata wa wuce zakata fa kallu sabilahum to ba iqamu sala ba ga har yanzu ba su zama fa ikhwanukum fi din almuhim dai mutumin da baya sallah ba to yanzu tambayar ita ce menene hukuncin wanda ba musulmi bai baka abu zaka ci shi ne tambaya simple as abcd menene hukuncin wanda ba musulmi bai baka abu zaka ci in abin na halas ne zaka ci wana ji da ke ko idan abin halas ne zaka ci amma bai ta za yi wanda ba musulmi bai yanko sigari ya bayar ko ɗebo giya ko ya ɗan yanko alade ko waɗansu abubuwa na barasa ya ba mutum ya ci wannan ba zai ci ina fata mun fahimci wannan da ke ko amma ba musulmi bane ya sai kwai guda ɗaya sai ce malama ɗauki guda sai ki ɗauka ina fata mun fahimci wannan da ke ko amma in ya bayar da sunan kirsimeti ne fa kar mu shiga tafiya ta yi nisa da yawa mu dawo kan tambayar mai tambaya wannan take cewa malam wani bawan allah ne ya yi tafiya tafiya ta kama shi bayan ya yi kwana biyu a ɗakin amarya to ba da ya dawo sai ya sauka a ɗakin uwar gida haka ne tana ba mu labari da abin ya faru ne ko da ya dawo zai wannan zai sauka yawwa sun ce da ya dawo zai sauka a ɗakin uwar gida sai tafiya ta samu uzuri kullum da kyau ko bai iso gari ba sai kafin hudu na asuba bai iso gari ba sai irin kafin karfe hudu na asuba kafin karfe hudu na asuba ba ta hudu lokacin ba balle mu ce kafin karfe hudu daga uku da rabi ne abin da isa ma sai ta ce kafin karfe hudu na asuba bayan nan sai ya kara mata kwana ɗaya sai ya koma ɗaya ɗakin mai hukuncin mai hukuncin to wannan da ina fahimci dai fahimtar mai hukuncin haka take nufi don rubutun ya ɗan abin nan mai hukuncin haka ina ba ta an gane surar tambayar Allah ya yi ijtihadi ne yake ganin kamar da isawo karfe da ya dawo karfe hudu saura yana ganin ya dawo da ya dawo da rana ne bai dawo da daddare ba saboda haka ya cike mata gurbin wannan kwana ɗaya din ina ba ta mafahimci wannan da ku. to ita ka'ida ita ce in dai tafiya ce za ta kama kowa yadda ya kama shi yana wannan ɗakin to wata ma za ta wata rana tafiya za ta kama shi yana ɗaya ɗakin kuma ire-iren haka su rubuwa su dama wani ne adalci ɗin idan irin wannan ya faru a ɗaya ɗaki shi ma sai ya haka idan ya zama haka shi ke. amma ya zama na hukuncin zai rabu ne in yana wannan ɗakin ne to zai iya ƙara kwana ɗaya idan yana wannan ɗakin ne kuma ba haka to haka wannan bai zama adalci ba ina fatan na gane tambayar kuma na amsa ta ne sai wannan ta ce assalamu alaikum kamar mutum ne ya sayi zinare sai kana son ka siyar sai kai musu sai ka kai musu sai kuma suka auna suka ce ya rabu sai suka saya bayan da kai ka saya ba ya cinikin ya yi wana ce da kyau ko mutum ne ya sai zinariya da ya sai zinariya sai ya kuma bukatar sayarwa sai ta kama shi sai ya je ya sayarwa da waɗanda ya saya a wurinsu muna karatu ne fa sai ya je ya sayarwa da muna karatu ne fa sai ya je ya sayarwa da waɗanda ya saya a wurinsu da suka auna sai suka ce bai kai yadda ya saya ba ɗaya kenan saboda haka sai suka saya ba yadda suka saya mashi ba biyu kenan tambaya ta cinikin yayi cinikin yayi mana ai dama ko da sun auna daidai wa daidai yadda suka sayan maka ka dawo za ka sayar ai ba su saya yadda suka sayan maka ba dama kasuwa haka take ai dama suna son su ci riba ne sun sayan maka dubu ashirin sai ka zo kuma kana son ka sayar ya za su saya dubu ashirin in suka saya dubu ashirin kuma da mai za su biya kudin haya shago da mai za su ciyar da iyali dama za su saya ne irin nawa ɗin nan kun lura da kyau ko wannan shine kawai in na fahimce ta kawai dai ta kai zinare sun bata naira cikin karatunmu na jiya ta kai zinare sun bata naira a anan ya zama yadan yadi saboda haka ya saya bai kai wancan ba amma ya bata kudin nan take kada ya ce mata ta je ta dawo mun fara shiga tambayoyin karatunmu na jiya kenan ko assalamu alaikum malam za a iya yin canjin takalmi amma kuma na ɗaya ya fi kuɗi amma da yardar wadda nata ya fi kuɗin domin ita take so takalma ne wannan wasan ya zama musman bil musman kenan ko kayan kuɗi da kayan kuɗi musanye kenan ta ba da takalmi a ba ta takalmi shine tambayata za a iya yin haka amma na ɗaya ya faɗi ya kuɗi kuna na da ke ko sannan wacce na ta yi kuɗin ita take so to anan da ke so mu gane wani abu na ke so mu gane wani abu idan ana maganar riba mutane sai suka ɗauka wanda ya karɓa ya yadda ne wanda i bayar ya yadda ne sai suka ɗauka kamar ba matsala shi sa kuma a karatun da muka ambata jiya muka ce da wanda i bayar da wanda ya karba duk tsinan nuni da ma wanda ya shaida da wanda ya zama sakataren rubutawa kuna jina da ke ko saboda haka saboda haka yarda ba ita ce ma'auni ba ko da an yarda in shari'a ba ta yarda ba to abin yana na hawa. mu dawo amsa tambayata takalmi da takalmi ta ba da takalmi a ba da takalmi ta ba da zinare ne an ba ta zinare ta ba da ah, azurfa ne an ba ta azurfa ta ba da naira ne an ba ta naira ta ba da takalmi a ba ta takalmi ta ba da abinci ne da ake auna shi ko kuwa a to shi ya halatta dama shi ne ma'aunin da za ki ɗauka in dai ba kuɗi ba ne ɗaya ba kuma abinci ba ne nau kenan biyu abincin da ake aunawa abincin da ake aunawa ba shi ba ne kuna jina da kyau ko to ya halatta kenan ya halatta ta bada takalmi a bata takalmi ɗaya kenan ya halatta ta bada takalmi a bata takalmi da ƙari kuna jina da kyau ko da ƙari ta bada takalmi a bata takalmi kuma a ƙara mata ɗari biyar ya halatta amma bai halatta ta bada zinariya gram goma sabo a ba ta tsoho gram goma da ƙarin mutala ba bai halatta ba kuna ce na da ke ku? in dai sunan shi gram da wanda aka tace da wanda ba a tace ba duk ma'aunin su ɗaya in kuma ba haka ba mutum ya ɗauka ya je ya sayar ya riƙe ya lale kudin shi a hannu sannan sai ya zo ya sayi wanda yake so amma tsoho gram goma sabo gram goma ba a ƙarin kotaro a kai an gano wannan tsara ka mai takalmi na ta ya halatta ke ko ta ba da takalmi a ba ta takalmi ta ba da takalmi a ba ta takalmi da ƙari ko a ba ta takalmi ta ba da na ta takalmi da ƙari duk ya halatta muddin takalmin ba na zinari ba ne eh assalamu alaikum wa rahmatullah ta ce malam kamar yadda ake yin na waya na ga waya ina so amma nashi ya fi nawa kuɗi ko kuma tashi ta fi wa kuɗi ko tunda waya ai mace ce ko kuma nawa kuma tawa bata ke tashi kuɗi ba sai ya ce in ba da nawa sai ya bani nashi sai in mishi ciko to malam wannan hakan yayi wannan ko za ku ba da amsa barakallahu fi inda wayar ba ta zinariya ce yanzu waya naira ce zinariya ce azurfa ce dola ce ba kuɗi ba ce kayan kuɗi ce hakan nan waya abinci ce da ake ci da ake aunawa a'a to tun da haka ne in dai wayar ba ta zinariya ba ce ya halatta ki ba da wayarki a baki waya kuma ya miki karin kudi ko kuma ki ba da waya a baki waya ki karin kudi maddin wayar ba ta zinari ba ta ce yaya hukuncin business wanda za ka saya product kamar greenland ko abinnan fiber product in mutum ya saya kuma ya sayar kamfani zai bashi uh, eh, ban gane rubutun ba kuma kamar kamfani zai ba shi kyauta ne ko kuwa inda mai wannan tana kusa da sai ta kare min bayani in ko kuma wacce ta san yadda abin yake tunda kama abin ya shiga kayan pz kayan kamfani da kayan kamfani ne idan a kowace ta gane tambayar sai ta min karin bayani in kuma mai ita tana na sai ta karin bayani ko da ba ba ta bututun magana ba yana da kyau kafin ka ba da amsa ka gane surar surar tambaya ɗin mun zo koya ne ba inda mutum yana naka ya abin nan zai iya yin bayani sosai a gane in kuma akwai wanda ya gane tambayar nan in kin fahimce ta Ina. nam eh, eh. Eh. idan ka cika mai dubu biyu na mai dubu biyu na wannan kawai eh. na matsayin ka zama memba a wannan kamfani to shi ke na sai ka nemo mutane kwastomomi adadin abin da ka samu misali in adadin goma ka samu kamfani eh. za su sannan kuma wannan dubu biyun naka da ka sai kan da shi ana ci gaba da juyawa kana da riba sannan kuma bayan wannan riba ana maka kamar misali za a iya ba ku waya ko kyautar laptop iya adadin irin mutanen da kake kawo haka ne haka take nufi a tambayar mai tambayar tana na haka take nufi in mai tambayar haka take haka ne sai ta bayani assalamu alaikum warahmatullahi da fatan allah ya saka wa malamin da alkhairi amin da kai magana game da riba to malam kudin da network ke badawa a waya ba tare da mai waya ya bukata ba menene hukuncinsa yadda suke badawa shine mutum kawai zai ga message ya shiga ya shiga ko da zai buɗa sai ya ga an bashi naira hamsin sannan a ce in ya sa kuɗi za a cire naira bakwai to yaya mai waya zai yi haka ne ba sa wani network bane wannan eh ba zai zama bonus ba tunda an ce in ka sa kuɗi za a cire naira bakwai kun gane ko an ce in ka ba za a cire naira bakwai amma su sun sa mutum naira hamsin kuma ba tare da neman izinin ka ba so wani yana da kyau a sanar da ncc e kenan ko hukumar da ke kula da waɗannan kamfanoni ɗin ba a yi wa mutum tilas dole mutum ya rubuta korafi ba a yi wa mutum tilas abin da mutum bai saya ba za a tilasta shi ya saya bai zawon lokaci kuma ga suna rubuta in mutum zai tsayar da abin ya danna stop ko kaza ko kaza ko kaza to da ka sai a ke asali za ka sai abin da kai niyya ne amma ni ban san wannan network ɗin ba wadda ke rashin sani na ba shi ke nuna ba a yi ba watakila network ɗin da take da shi shi ne yin yake yin wannan shi mai matsayin haka tambayar ta mai matsayin haka an ba ta naira hamsin kun gane ko an ce in ta sa naira biyar in ta sa kuɗi za a cire naira bakwai sai take ganin kamar hamsin naira bakwai ba a samu misilan bi misilin ba kullum rabu ba a samu bi misilin ba duk da ita ba naira ta bayar ba manfa'a ta bayar wasu abubuwa ne da suke da abin da ya ta taƙaitar bayan yana bukata ne cikin sha'awata. za mu tashi karatunmu kai tsayin allah ya yadda ƙwarar musamman nam nam nam eh. maganar adashi na jiya ko an yi bayani da baki tambaya da baki cewar adashi da ake yi akwai wanda za ka dinga zubawa zubin da kai na farko shine na mai adashi kuma a gwargwadon abin da ka zuba gwargwadon abin da za ka kwashe ɗaya kenan akwai kuma zubin adashi da ake yi shi yadda ake shi ne za a zuba sai a tara a ba mutum ɗaya sai a sake zubi sai a tara a ba mutum ɗaya sai a sake zubi sai a tara a ba mutum ɗaya haka za a ta yi har sai adadin mutanen sun ƙare a kowanne zubi akwai abin da uwar adashi take cirewa wana jina da ke ko tambaya ku anan ita ce ba wai tambaya kan adashin ba me hukuncinsa kuna tambaya ne akan me wannan abin da uwar adashi take cirewa tambayar adashi za ku yi ne lokacin kasuwanci yi ina ba ta kun ci magana ta da kyau ba wai kuna tambaya ne kan adashin ba kuna tambaya ne kan wannan abun da uwar adashi take cirewa ina ba ta kuna jina da kyau ko ai uwar adashi ba ita take faɗi tashin tattarawa ba ta buga mawa na waya ya kawo ta tura a je a karɓo wani kudin wahalarta ne take auka wani ya da allaka ga yarjejeniyar da aka yi in dai kan haka ne wallahu a'lam ban gani laifinsa ba ina fata ta mafi tona da ke ko Allahumma wannan zai zo bayan tabbatuwar adashin ne ya tabbata ko bai tabbata ba idan kuna son ba ku hukunta adashi sai kun dakatar da adashin tukunna saboda mai akhdari cewa yi eh, kada mutum ya fara sai ya yi tambaya in ka dakatar sai ka yi tambaya in an ce maka ya yi sai ka fara sabo in aka ce maka bai yi ba daman ka bari amma idan gana yin abu kullum za ka dinga kokarin tare shi ne haka ne ko ba ka bane yanzu waɗanda ba sa yi ne suke so su san hukuncin kafin su fara to kun ga yanzu ba mu kammala wannan ayar ba sannan ga wannan shafin sannan ga shafin ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu wata kira ya samu ya shiga wannan shin bashi ne ko ba bashi bane wata kila sannan kuma ga wa in kuntum ala safar wa lam tajidu katiban faruhun ko farihanu abin da ya shafi jirgina kun ga muna da karatu tuka a gaban mu gashi duk da yau karatu uku ya rage mana a wannan shekarar Allah ta'ala ya sanya musu albarka gaba daya wa alaikum salam eh eh ta ce akan abinci da ake aunawa akwai abincin da ba a aunawa wato ana auna lafuzin shari'a ne abinci da ake aunawa wasu su ce abinci da ake ɓoyewa kuna ji ya ta'allaka ga sabanin mazahibul arba'a duk sun yi magana kan abinci wasu su ce da ake aunawa kamar hanabila wasu ce abinci wanda ake ɓoyewa kamar malikiya abinci da ake ɓoyewa ba wai abinci da ake ci yanzu ba eh akwai abinci da ake ci yanzu kamar me akan abinci amma dai da ɗoriyar wannan ana ɓoye shi wannan kuma ana auna shi idan ana auna shi doya tana ciki ana auna ta ana ɓoye ta kunga ana ɓoye ta imana eh ana ɓoye ta hatta wata bakwai tuddaka ana ɓoye ta hatta wata bakwai ce wata tara haka ne abinci ce ana sakwara da ita ana ana sakwara da ita ana ci haka sannan kuma ana hada ta da shinkafa da doya a yi bace a yi kaza a yi kaza kun ga abinci ce da ake ci a koshi kuma ana koyo abinci ce da ake ci a koshi amma ba auna ta da ma'auni sai dai awanta kirgawa ne kullum da ke ko to shin kirgawa ba mizan ba ne da ake aunawa da lita ko ake aunawa da karfe irin wanda ake auna su ke? kun fahimci wannan da ke ko in muka zo bayani kan abin da ya shafi zakka da izinin Allah ta'ala za a yi waɗannan bayanan wacce ce da abubuwan da ake fitarwa da zakka saboda mun yi magana kan ya ayyuhal ladina amanu an fi kuma tayyibati ma kasabtu sai muka ce amfanin gona ba mu faɗi anwa nasu ba ma kasabtu wa mimma akhrajna lakum min al-ard ai daga cikin abin da aka fitar a ƙasa akwai alayyahu a da yake sana'a su shine sai da alayyahu sai muka ce waɗanda yake sana'a su shine sai da alayyahu za su yi zakka ta bangaren zakatul arudu tijara kayan kasuwanci amma mai hukunci shi da yake noman alayyahu din ko yake noman abin noman zogale ana fita mai da zakka domin alayyahu ai ana dafa shi a sami kulikuli kuli a ci a ƙoshe a mai da ruwa amma kuma ba a ajiye shi ina fata mun gane wannan to akwai ire-iren waɗannan abubuwa ɗin sha Allah ta'ala lokaci zuwa lokaci za mu yi magana a kansu abin da ya shafi ci gaba da karatunmu na abin da ya shafi arriba riba mun ba da ƙa'idoji da inda mutum ya amfani da su ya lakance su zai gane meye riba take shiga meye riba ba ta shi ta ɓangaren kuɗi mun faɗa akwai zinariya da kuma azurfa su ne asali su ne asali shin zatin zinariya da azurfa aka kalla ko ko ambin da ake yi da su aka kalla station waya yawwa ana buƙatar wannan akwai mai shi na a za su ina baka kana ina baka mai za su siya ga asali asali kuma siri za ka siya Allah siri ma na jami'u insha Allah eh a ah, mu lura da kyau abin da ya shafi kuɗi ya yi sakaci ne ya kamata ya tattara kayan kafin a fara abin da ya shafi kuɗi maka ce ya kasu kashi akwai jinsi guda akwai jinsi guda wannan shi ya tada kura jiya sosai da sosai a ce canji kuma canji canji ka ba shi 500 ya baka 300 ya ce ka dawo an jima ka karbi 200 a ce bai halatta ba bai halatta ba mana idan ya ce baka baka ba shi wafa ya ce ba a yi haka ba me za ka ce sai ka ce ya maka runto amma inda wani abu ka saya inda ka sai wani abu ne na ɗari uku zai baka canji ɗari biyu sai babu canji zai dawo ko da ya musu sai ka ci ai ga abin da na saya ga abin da na saya ai ɗari uku na baka ɗari to sai ga ya tuno amma tsura ka ba mutum kuɗi ya baka canji sannan ya baka rabi an jima ka dawo karɓi rabi ai ya ɗora ka ne ya ɗora in yi marituwa za ka zarga kuma isa shari'a ta datsa abin in dai bai zama yadan bi yadin ba bai zama misilan bi misilin ba to ya zama riba in dai bai haka ba to ya zama riba in ko ya zama yadan bi yadin daya misilan bi misilin to bai zama riba ba daya sannan na biyu muka ce idan jinsin ya sha bamban kamar naira da dala ko naira da riyal kun gane ko to anan dole a sami yadan biyadin ya halatta naira ta tara dola dola ta ɗara naira riyal ya huce dala dala ta abin nan dala ta wuce riyal ya halatta waɗannan sai muka zo ɓangaren abinci kwana ce na da ke kuma muka zo ɓangaren abinci muka ce abinci shi kuma ya zama wanda ake aunawa ake ake ci to shi ma kuma ya zama jinsi guda in ya zama jinsi guda to dole ya zama yadin biyar misilan bimisili shinkafa da shinkafa yar gwamnati da yar gida inda za a da shinkafa da shinkafa ne dole ya zama yadan biya da misilan misilan ko garin fulawa ko garin alkama ko garin masara ko wani gari yanzu za mu shiga bayanin waɗansu abubuwa da ta'amuli da riba yana shiga cikinsu misali na farko shi ne daini alal mu'sir wanda aka bashi bashi wanda aka bashi bashi duk wanda aka bashi bashi aka dora mashi to wannan an yi riba tun kashin fari ka bashi bashin naira goma sai ka ci zai dawo da naira goma sha ɗaya an dora mashi nawa nan naira ɗaya to wannan an yi riba an bashi bashi na naira dubu aka ce zai dawo da dubu ɗaya da daya ɗaya wannan ya zama riba da aka ce zai ba da 1,100 ƙarshen wata sai ƙarshen wata ya yi bai samu kuɗin ba sai aka ce to za a ƙara mai wata ɗaya ƙara mai naira ɗari kullura da ke ku za a ƙara mai wata ɗaya a ƙara mashi kuma naira ɗari maimakon dubu ɗaya da ɗari ɗaya zai ba da dubu ɗaya da ɗari biyu sannan kuma aka ƙara mashi in bai kawo ba kuma aka ce za a ƙara a ƙara mai wata ɗaya dubu ɗaya da ɗari uku wannan shine zunzurutun riba ita ce asalin ribar jahiliya mafi munin riba kenan da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa furu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbi min Allah wa rasuli har yace fa in kana zu usratin fa nasratin ila maisara in ya zama na wanda ake bi bashi wanda ake bi bashi bashi da abin bayan wato a jinkirta mushi ila mai tsara zuwa lokacin da zai samu amma a ce ana ƙara wa'adi kuma bashin yana ƙaruwa riba tana ƙaruwa har giga ga watan wata rana ma ya biya bashin gaba ɗaya riba kawai yake biya wannan haramun ne wana ce na da ke ko wannan haramun ne yana daga cikin mu'amala yana cikin mu'amala da riba za a kama ke matsila da ke yana cikin mu'amala ta riba da ake alƙardu bil fa'ida rance da ƙari a ba mutum rance a ƙara mashi a ba shi rancen kuɗi a ƙara mashi wannan riba ce kamar yadda muka bayanin farko bayanin farko shine an ba shi rancen wana ji da kyau aka ce zai bayar zuwa lokaci kaza da lokaci kaza ya yi sai bai bayar ba sai aka ce za a ƙara mashi wa'adi amma za a ƙara mashi kuɗi za a ƙara mashi wa'adi za a ƙara mashi kuɗi za a ƙara mashi wa'adi za a ƙara mashi kuɗi wannan kuma shi ma rancen aka ba shi kuna ji da kyau ko zuwa wata shida ko wata uku ko sati ɗaya amma zai yi ƙari da sharaɗin za a ba ta naira ɗari za ta dawo da ɗari da biyar saboda aikin ga wannan kuɗin jujjuyawa take yi kasuwanci ita ma take yi inda tana da su a hannunta da ma in ta jujjuya ya wuce haka da kuma bai kai haka ba shi ma wannan riba ce ku lura da kyau duk wanda zai shiga kasuwanci zai shiga da ido biyu ne irin da ke kallon riba da irin da ke kallon faduwa to kuma kullum wanda ke ta'amuli da riba shi riba kawai yake kallo ba ruwan shi da faduwa sabili da haka sabili da haka dukkan wanda dukkan wanda ya ba da bashi bayan ya ba da bashi din sai kuma ya ce a ƙara a yi ƙari akan haka da shi da ya bayar da shi da ya karɓa duk sun ci haramu duk sun ci haramu yanzu meye tasirin iyaye mata wurin hana mazaje cin riba musamman a banki akwai wata da ita ɗakin da suke zaune da mai gidanta bai mata ba ya yi mata ƙaranci saboda haka akwai wasu gidaje da aka yi na haya ana buƙatar su ya je banki ya ciyo bashi mana ta hura mai wuta kamar ɗaya so haihuwa ya so waje kin ga wannan ita ce kan gaba wurin ruruta cin bashi din ko kuma kan ɗinkin sallah ko kuma kan bikin wanci ko kan kaza kan kaza kan kaza kan kaza akwai wata kuma kan abin da ya shafi gyaran ɗaki ne na sallah za ta je ta ciyo bashi za ta sai kujeru za ta canza cibi za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza ina ta mun bayyace wannan da kyau wani kuma kan kuɗin yara na makaranta ina ba ta kun ci magana ta da kyau almuhim dai duk wani haramun ne kuma iyaye mata suna da tasu gudunmawar wurin zuzuta abin wurin gigi ta abin allah ta'ala ya sauwake daga cikin hanyoyi da ake ta'amuli da riba shine al'ida'u bil al'ida'u bil fa'ida da ake cewa abin nan ajiyar kuɗi da ake yi a banki ba tare da ka ɗauka ba abin nan fix eh, deposit kenan da ake yi a banki ka je ka ajiye kuɗi da sharaɗin zuwa lokaci kaza ba za ka taɓa kuɗin ba ina fatan kun gano wannan da kyau za a baka percentage kaza na kuɗin wannan zunzurutun haramun ne kuma wani haramci yake dukan haramci kudin ma'aikata aka ba shi, maimakon ya hannanta musu sai ya je ya sa kudin a account din fixed deposit domin ya dan karu sati biyu sati uku wata daya sai ya zama na ribar zunzurutu haramun zunzurutun din zai sa a gaba ya ce kun ga zalunci ba ka ga haƙƙin mutane bai ba su ba ga kuma wani zalunci yanayi so duk waɗannan haramun ne ɗaya kenan ko kuma ya zama na a'a kuɗinsa ne halas malas ɗinsa ne ba shi kuma da niyyar taɓa su yanzu sai je ya sa su a irin wannan asusun a banki a irin wannan account ɗin cewar ana yi yana ƙaruwa ana yi yana ƙaruwa wannan haramun ne wannan haramun ne nawa kenan wannan shi ma haramun ne sai abin da ya kira bai'ul aina ko bai'ul ina bai'ul ina shi ma haramun ne shi ya yake mutum ne ya zo wurinka ya sai kaya bashi wana ji da kyau ya sai kaya bashi ta zo sai ta sai a tamfa a wurinki bashi naira dubu uku uku sai ta sai guda goma nau kenan dubu talatin yanzu kina binta bashi naira dubu talatin sai kika ce baiwar allah ina za ki kai wannan kaya haka ke ba sanin ki ma ake da da wannan business din ba kaza kaza kaza ga wasu kuɗi nan inda za ki bari 2,500 kin lura da kyau inda za ta bari 2,500 kowace a tamfa sai a bata kudinta yanzu kin ga yanzu sai a bata 25,000 kun ga a fakaice an loda mata nau kenan dubu biyar eh ana yi wannan haramun ne shi wannan cinikin shari'a sai da ta kira sunan shi ta tsine mishi ban ji ba eh kun lura da kyau ko sannan wani lokacin ma wani lokacin ita a tamfar ita a tamfar 2,700 ce saboda za a ta saya bashi ne sai aka sayan mata asali ce rancen kuɗi ta zo asali kuɗi ta zo rance sai babu kuɗin wana ce na da kyau da babu kuɗin sai aka ba ta kayan kuɗi shi kayan kuɗin 2,700 misali muke yi sai aka ba ta shi a dubu uku uku sai aka ba ta shi a dubu uku uku ɗaya kenan da aka ba ta shi a dubu uku uku sai kuma sai kuma aka ce za a siya a wurinta da aka ce za a siya a wurinta ai gashi gashi gashi gashi gashi gashi sai aka siya 2,500 eh, kun ga abin 27,000 aka sai mata 30,000 aka zo aka saya 25,000 ana yi haka kuma ko wannan da sunan shari'a ta kira ta tsine mishi shi a babin riba ɗin ma shi ma riba shi daban take shi a babin riba ɗin to shi kuma riba shi daban take ina ba ta mun gane wannan da kyau duk hanyoyi ne na kauce ma riba sai aka afka mata sai aka afka mata bai'ul aina kenan ko bai ina ina akwai hanyoyi da ake bi domin a kauce ma riba ita sana'ar ta shine ku ji ni da kyau sana'arta shine ta sau keken ɗinki ta sau keken ɗinki sai a zo wurinta a saya nawa ake sai da keken ɗinki yanzu eh, ta so keken ɗinki dubu haka ta so su kuna jina da kyau ko sai take sayar da su dubu ashirin da bakwai ko ashirin da takwas wannan ya yi ana fatan ya ce ni ya yi don ta ci riba ya yi saboda haka da ta sai dubu ashirin da bakwai ko dubu ashirin da takwas ƙarshen wata ake kawo mata kuɗi sai wannan ta zo yanzu neman keken ɗinki babu kuna ji take ke ko sai ta ce daman keken ɗinkin dubu ashirin da biyar muke so shi sai mu so shi sai mu sai da shi bakwai ko takwas yanzu ko in baki biyar ɗin ki je ki saya wana ji da kyau ko ko ta ba ta biyar ɗin ta je ta saya ta je ta sai mai keken ɗinki kenan an ba ta yanzu biyar aka ba ta ko keken ɗinki amma sai a ce ta kawo kudin keken dinki 28,000 wannan riba ce zuzurutunta eh ana yi ana yi sosai ana yin shi sosai wannan wannan wuta balbal ce eh wannan a'a cewa ne hanyoyin kauce mari ba ai da muka zo bai'ul shine nan ne muka shiga hanyoyin kauce ma riba an kin lura bai ina din su ake a kauce ma riba sai aka tsinda ciki sai aka tsindima ciki to haka ma shi ma wannan to waktas litandula sai ka kiyasta ire-iren waɗannan sawa'un da keke ɗinki ne sawa'un da mashin ne sawa'un da fridge ne sawa'un da da menene da jaka ce sawawun da takalma ne duk ana yin waɗannan aha ina jin ku wa salam eh eh eh ta ce mutum ne yake son keken ɗinki dubu ashirin da bakwai amma ba shi da kuɗin a hannu wana ji da ke ko sai ya ce da mai keken ɗinkin ya ajiye keken ɗinkin a wurinsa zai dinga kawo kuɗi a hankali a hankali a hankali har idan kuɗin sun cika sai ya ɗauka kuna na da kyau keken ɗinki kuɗi ne da ake kashewa keken ɗinki abinci ne da ake ci ake auna shi ko ake ajewa to ya halatta ya halatta ta yadda inda dola ake bukata aka ce da kai naira kana ajiyewa kana ajiyewa ba ta yi ba da haka ya halatta haka ina fata mafi fahimci wannan da ke koya halatta duk lokacin da ka kai sai a rubuta duk lokacin da ka kai sai a rubuta duk lokacin da ka kai sai a rubuta in ya cika sai ka sai ka ɗauka na'am Eh. ta ce ta ce akwai wani kuma da ake yi wannan tana so amma ba ta da kudin saya wannan ita take da kudin saya tana so ta ta sayar ta dora kuna ce na da ke ko da wannan da take so ba ta da kuɗi da ta zo wurin mai kuɗi ɗin sai suka je kasuwa da suka je kasuwa sai ita wacce take so sai ta nuna abin da take so kun lura da kyau ko sai ita mai kuɗi sai ta ciro kuɗi sai ta biya kuna jina da kyau ko da aka tashi rubuta rasid da sunawa aka rubuta ni ma tambaya ta ne eh wasu da sunan mai kudi suke rubuta wani kuma da sunan wanda ya siya eh ji wace mai akwai wanda suke rubuta da sunan ribace ce zunzurutunta riba ce abin abinda ake so ki je ki sau ka dawo an juma abinda ake so ta dawo an jima za ki je kasuwa sai ki je ki sau in kika je kika sau sai ta zo ta duba ya yi mata bai mata ba bai mata ba eh to za ku matso kenan eh an je samun abin da za a yi haƙuri da ke wannan riba ce ainiha ido biyu maimaita muku eh amin mama nan mama nan nan nan yanzu tambayar ta ne ya halatta ta tsine ma barawo ko bai halatta ba ba wai tambayar ta ne abin da ta yi din ya yi ko bai yi kuna ji da ke ko tun da mamace za mu ba ta amsa biyu duka ai mamace yanzu yanzu duk wanda ka ba a jiya ka amince mishi ƙa'ida idan aka sace ko abin ya salwanta ba tare da sakacin shi ba ba za ka biya ba in ya ce sai ka biya ku tafi kotu ƙwarai kuwa karatu ne aiki da sharaɗin babu sakaci babu a ai mu a wurinmu inda ka bashi ajiya ka amince mishi ne ko ka ce ka amince mishi ko baka ce ka amince mishi ba ajiyar da ka bashi ka amince mishi ne idan ya ajiye bai yi sakaci ba babu sakacin shi kun lura da ke ko babu sakacin shi to ba zai biya ba in akwai sakacin shi zai biya wannan kenan sai tambaya ta ya halatta ta tsine ma barawan Mama aka tsine mashi kuma sai ya sake dawowa ya sake yi eh, sai dai mai addu'a Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi domin tsinuwa a ƙardun ne min rahmatillah in aka tsine mashi ba zai samu rahama Allah sai a mai addu'a Allah ya shirye shi wa alaikum salam ba ku bani na shiga karatu na ba to nam eh eh eh eh eh eh ita ma da nata kudin eh, a ciki nam na'am shekara eh bai halatta ba bai halatta ba ya za a ce kowanne za a ba kun ji abin da ta ce ta ce ta ce ta ce eh dan ta kira islamiyu da littattafai ai mu ba abin da ya shafe mu da ko tafsiri ne ai yawwa ai mu ko tafsiri ne ka kira ai ta ce kamar ita da wance nawa kenan mutum biyu da wasu mutum takwas da wasu mutum shida in an haɗa nawa kenan takwas to ita wannan ita ta san makarantun islamiyu da suke buƙatar irin littafi kaza littafi kaza littafi kaza littafi kaza saboda haka sai muka haɗa kuɗi da muka haɗa kuɗi sai muka bata sai take so littattafan da take so littattafan sai take bi makarantun take sayan musu a dukkan ƙarshen shekara kowa zai samu dubu goma sha biyar biyar kuma asalin kuɗinsa yana nan mai hukuncin haka haramun don ba jashi da bane madu arudul sukun madu arudul sukun saboda me ishi sabab saboda me eh saboda me eh aljihala aljihala an jahilci nawa ta samu yanzu sai ya zamana a wannan shekarar riban miliyan uku ta samu riban miliyan uku ta samu mu shida ɗin nan sai ta raba mana dubu sha biyar biyar nawa kenan ku lissafa mun mana dubu casa'in a miliyan uku yaya kawai ta je shi ne ake maganar shi musulunci so yake yi a yi kome filla-filla daki-daki na farko tana cikinmu na biyu tana da nata kasan kun fahimci wannan da kyau ko sai a ce ribar da za a samu za a raba ribar kowa zai ɗauki kashi ɗaya-ɗaya ita za ta ɗauki kashi kashi ɗaya na wahalarta kashi ɗaya na kudinta da yake ciki mai zafi shikenan in aka samu kasa da dubu sha biyar biyar shikenan in an samu kasa da dubu sha sama da dubu sha biyar biyar shikenan ranar da abu ya balle fa da ƙyar ta samu dubu bakwai bakwai kun zo kun ce mata sai ta ba kowa sha biyar biyar ina za ta samu wana je na da kyau shi ne abin da ba a so a faɗa a ce za a raba riba sai dai ce zai dinga baka dubu goma goma in dai kika ji ya ce ya nace zai dinga baka dubu goma goma wajen dubu ɗari ɗari yake samu na'am na amsa tambayoyinku da baki kuma na amsa tambayoyinku a rubuce na ba ku dama yau ku yi magana sosai da sosai assalamu alaikum wa rahmatullah malam da fatan ka tashi lafiya a yi haƙuri fariga abin nan a jami ne a jami gagari mai shi don allah ina son ka yi min bayani mai mai hukuncin namijin da bai adalci a tsakanin matansa ina ce maganar maganar kasuwanci ne namijin da bai adalci tsakanin matansa adalci na shari'a namiji da bai adalci tsakanin matanshi, adalci na shari'a ba adalci a mahangan mata ba shi ne ranar alkiyama zai tashi daga kabari tsagin jikin shi a shanye gaba daya kamar yadda kuka mai cin riba zai tashi cikin shi ya kusa daga nan kilomita kaza cikin shi yana jan shi to haka shi kuma wanda bai adalci tsakanin matan shi ranar alkiyama za a gan shi ya tashi gaba ɗaya tsagin jikin shi a shanye tsagin jikin kuma da rai don ya nuna a duniya ya karkata zuwa gefe guda kenan ka haramun ne sosai amma adalci a mahangar shari'a fa ba adalci a mahangar mata ba ya adalci yake a mahangar shari'a muna da ayoyi sai mun ji wurare maganar da na yi game da network ina nufin network na ta faɗi kamfan ta ce globe ban sani ba ko wasu ba sa samu ba su samu ba amma ni dai haka suke yi mini su bani hamsin ba tare da na bukata ba yau kun ji ko ba tare da ta bukata ba to wannan a sai ta je network kawai a cire abin in ya gargara yara sun kasa cire sai ta je a cire ta daga daga programs din zai fi kuna jira da kyau ko na ba ku dama sosai yau don na san akwai wasu akwai tambaye tambaye tambayoyi na Ke kuma sai kin durkusa ga azumi ga durkusa ya ba su haduwa na'am mutum ya je sayan abu a shago daman shagon ana sayar da abin na'am sai ya ce sai a ce mai ya jira a karɓi kuɗin shi a je wani wurin a so mai ya kawo wannan duk yana babin kasuwanci ne tambayar ya kamata ku yi ta rana ita yau bai yi ba bai yi ba domin musu ake ka sai da abin da ke wurinka wai eh nan ba ta riba ba ce? kun gane za mu ci gaba da karatunmu a ta kasuwanci ce ba ta riba ba ce kina tsammanin riba za ta shiga ciki ne abin da muke magana a nan ita ce gwamnati ita ce uwa ta kowa gwamnati ita ce uwa ta mara uwa gwamnati ita ce uwa ta mai uwa kuna jina da kyau gwamnati ita ce uwa ta mara gwamnati ita ce uwa ta mai uwa sabili da haka daga wurin gwamnati ne ake sa rai da taimako da agaji da jin kai bai kamata kuma a ce tsanantawa daga wurinta zai fito ba a zo ta raba ma mutanen ta bashi kuma ta ƙara musu a ce ka yi sanin an baka bashin dubu hamsin dubu hamsin kuma za ka kawo kun lura da ke ko amma in gaje karba sai a ce sai a baka arba'in da biyar arba'in da biyar ko arba'in da biyu ko arba'in da ɗaya ana yaga ko bayan haka wannan haramun ne bala'i yake janyo ma ƙasa in an ce bala'i akwai yunwa akwai rashin tsaro akwai rashin zaman lafiya duk yana cikin bala'i ka bala'i yake janyo ma al'umma ba taimako ba ne da kowane suna aka kira shi akwai wani abu mai suna lafo ana ta tambaya ta akan shi akwai wacce za ta lafa mana shi mutum mai hukuntunsa eh ya yake ban ji ba a bayanan da muka yi an taba bangaren shi ko ba taba ba a bayanan da na yi a bayanan da aka yi ba a bai rin shi ba to shi ke ya ake yin shi wace ce ta gane shi ta lakance shi da za ta yi bayaninsa wace ce ta gane shi to babu wacce ta san shi kin san shi a da bakin ta malama ana magana eh na'am a je magana eh, mana buƙatar authentic bayani dan a kan shi za mu yi hukunci kuma tun da ba ya tambaya a kan shi ba shi kenan ba mu ce komai a kan lako ba ba a samu wacce ta san shi da za ta bayani ba malama ina miki magana ta ce yadda ta ji ba zan karbi wannan magana ba ha to me ce tambayi mace ce ke sai da manja nam eh eh wani yana da alaka da kasuwanci sosai ya kamata mai nazari a ta kasuwanci bismillahir rahmanir rahim za mu ci gaba da karatunmu Allah madaukin sarki ya ce Allah zina ya kulunan riba lalle dukkanin waɗanda suke cin riba riba kuma da hankali ku ji riba tana da hanyoyi hanyoyi channels ƙofofi in mutum bai shiga ta nan ba zai shiga ta nan in bai shiga ta nan ba zai shiga ta nan tana da ƙofofi sama da saba'in sama da hanyoyi 70 take da shi sama da hanyoyi 70 take da shi saboda ya zama dole mutum ya san ta'amuli da yake ya san riba dan in ba bai shiga ta nan ba zai shiga ta nan da an ɗauka abin da yake riba shine wanda yake ba da bashi a ƙara mashi duk wacce za ta zauna ta ba da bashin mutala a ƙara mata naira ɗaya ita ce mai riba aka gane ashe abin ba haka ba ne hatta ki ba da mudun fulawa ɗaya in an tashi dawo miki da shi a baki da mudu ɗaya da gwangwani ɗaya shi mari ba ne a hanga wata cin za ta magana ban ji ba eh kin san shi yadda ya kamata to ya yake a a maimaita abin da kika faɗa maimaita abin da kika faɗa a a maimaita abin da kika faɗa ba ki taɓa ansa ba amma ya yake eh za ta ba da dubu ɗaya ta ba da nau kenan haka ne haka ne in aka ba mutum dubu ashirin zan maimaita idan aka ba mutum dubu ashirin bashi duk sati zai ba da dubu ɗaya da ɗari biyu dubu daya da dari biyu sai ya yi sati ashirin da nawa ashirin da uku wannan ma mutum bai ce haramun bane in bai ce riba bane wannan ai bai ji karatunmu na jiya da na yau ba eh duk wanda ya shiga lafo da shi da mai lafon za su lafi a jahannama kenan janyo shi janyo shi turu shi domin mutum zai ba da dubu ashirin da bakwai da ɗari shida an ba mutum dubu ashirin zai ba da dubu ashirin da bakwai da ɗari shida haka ne a haramun ne wannan haramun ce wannan haramun ne Allah ta'ala ya ce innal ladzina ya'kuluna riba lalle dukkanin waɗanda suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi daga kabarin su ba illa kama yaqumu allazi takhabbathu shaytanu min almas sai dai kamar wanda shaidan yake bugun shi a lokacin da shaiɗan ya buge shi zalik abin da yasa ake musu wannan ukubar bi annahum saboda su din nan qalu sun ce innamal bai'u abin sani kawai kasuwanci saye da sayarwa mithlul riba ai kamar riba ne wa ahallallahu albai'a Allah ya halatta ciniki ya halatta shi kamar yadda muka bayani a darasin da ya gabata sai abin da yake haramun ko kuma cinikin da aka yi ta'amuli da haramun a kan shi wa harramar riba kuma ya haramta riba gaba ɗayanta wa man ja'ahu faman ja'ahu mau'izatu min rabbihi to duk wanda wa'azi ya zo masa daga wurin ubangijinsa ya ji wannan bayanin fantaha sai ya hannu ya ce ya daina ya tuba falahu ma salafa to yana da abin da ya wuce abin da ya wuce shi kenan kun gane ko abin da ya wuce ba za a ce dawo da shi amma dai sai ya kiyayi gaba wa amurhu ilallah amma sauran al'amarinsa yana ga Allah wa man ada wanda koye kema da gas ya ci gaba da ta'amuli da riba bayan zuwan wa'azi ko wulayaka ashabun nar to waɗannan ba su ne 'yan wuta gun fiya khalidun su nan za su dawama a cikinta sai allah ta'ala ya ce yamhaqullahu riba allah yana cire albarka a dukiyar da ake mu'amala da riba da ita waccan shi mai ta'amuli da riban ne ina son mu lura da kyau duk bayanin riba da muka yi ya shafi wanda aka ba da wanda ya karba ko sun yadda ko ba su yadda ba don kada ya ce a to ai daman ya yadda ai ai daman ya yadda da yadda shi babu tilas Shi ne ma ya zo ya ce kaza duk haramun ko mai karba ya yadda mai bayarwa ya yadda sai kuma shari'a ta yadda in shari'a ba ta yadda ba abin bai zama haramun ba abin ya zama haramun inda shari'a ba ta yadda ba abin ya zama haramun yamhaqullahu riba Allah yana cire albarka a dukiya da ake mu'amala da riba da ita shine yamhaqullahu riba Allah yana cire albarka a dukiya da ake mu'amala da riba da ita wa yurbi sadaqat Allah ta'ala kuma yana renan sadaka sadaka Allah ta'ala da kanshi yake renanta ka ganta tun tana karama Allah yana renanta yana renanta yana renanta har kaga ta girma ta haɓaka ta burin ƙasa ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda yake renan sadaka shine wa yurbi as-sadaqat kuma Allah ta'ala yana renan sadaka da ake bayarwa kenan duk wanda yake son duk wanda yake son dukiyar shi ta haɓaka dukiyar shi ta ƙaru to ya ba da sadaka shine wa ma'atatu min riban buwa fi amwalin nasi fala bu inda Allah wa ma'atatu min zakatin turiduna wajha Allah fa humul hum al mudhifun sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wallahu kuma allah ta'ala la yuhibbu baya san kulla kafarin duk mutumin da yake yawan butulci a fimin mai yawan laifi a gaya mashi gaskiya ya kafirce mata ya kekashe mata ya ce san bai yadda ba san bai yadda ba saboda me a in na bashi rance kasuwanci zai da shi rance kasuwanci zai da shi to da kasuwanci zai da shi me zai hana a ɗora mishi to da kasuwanci ne sai ku raba kasuwancin in an samu riba ya za a raba ribar in an samu riba ya za a raba ta in kuma an samu faduwa idan an samu faduwa shi mai kudi idan an samu faduwa shi mai kuɗi shi za ta shafa shi wanda yi faɗi tashi ba shi da ladin wahalarsa ba shi da nam nam kenan kenan kenan cin riba cin riba kufurun ne kuma ismun ne wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim sai Allah ta'ala ce innal ladzina amanu lalle dukkanin waɗanda suka yi imani ɗaya kenan wa amilu salihat kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai wa sala kuma suka tsaye da sallah wa zaka kuma suka bayar da zakka lahum ajruhum inda rabbihim to su suna da ladansu a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim kwata-kwata babu tsoro a tare da su cewa wai in sun je wurin Allah mai za su tarar babu tsoro kan wannan hum yahzanun kuma ba sa cikin damuwa na abin da suka bari a nan duniya na 'ya'ya da jikoki da waye Allah zai kula musu da shi Allah amma gawa innal ladzina amanu ɗaya wa amilu salihat wa aqamu salata wa atawu zakata sannan lahum ajruhum inda rabbi suna da ladan su a can wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun innal ladina amanu lalle dukkanin waɗanda suka imani imani shine gaba da komai imani shine gaba da sallah gaba da azumi gaba da zakka gaba da hajji shi ne abin na farko da ake nema wurin mutum in mutum bai yi imani ba to fa duk ayyukan da ya na alkhairi ba zai amfani shi ba duk ayyuka da ya na alkhairi ba zai amfani shi ba saboda ba shi da imani kame da Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa man arada al'akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min ya zama na yana da imani sai Allah ta'ala ce innal ladina amanu lalle dukkanin waɗanda suka imani wa amilu salihat suka aikata ayyuka na kwarai aiki na kwarai shine aikin da ya cika sharuɗa kamar haka shi karan kansa aikin kuna ji da kyau ko ya na yana da rijista a shari'a Allah ne ya ce a yi shi ko manzan Allah ne ya ce a yi shi shari'i ne kenan na ɗaya ya zama na yana da rijista ko Allah ne ya ce ayi ko manzo Allah ya ce ayi ɗaya kenan na biyu ya zama na an yi shi domin Allah kuna ji da ke ko nawa kenan biyu na uku ya zama na an yi shi a yadda aka ce a yi shi nawa kenan uku wannan shine ya zama al'amalu salih wa zai maimaita ya zama na aikin an sa a yi shi Allah ne ya ce ko manzo Allah ya ce a yi nawa kenan daya sannan kuma an yi shi domin Allah biyu sannan an yi shi a yadda aka ce a yi shi nau kenan uku wa zai ba da misali wa zai ba da misali sallah a zahar ta tabbata a shari'a Allah ta'ala ce wa qimus salata wa atuz zakata kun ga abu na farko ta tabbata a shari'a abu na bifa yi domin Allah sai wanda ya yi ta ɗin ya yi ta domin Allah abu na nawa na uku shine mai sai ya yi ta bayan rana ta yi zawali raka'a hudu saboda yana zaune a gida ya yi raka'a biyu ya zauna ya tahiya ya miƙe ya kawo raka'a biyu fatiya kaɗai ya zauna ita iya yi sallama raka'a biyun farko fatiya da sura a sa ɗan shi ta yi ko ba ta yi ba ta yi kuna ji da kyau sallah azhar sai ya yi ta kuna ji da kyau ko sallah azhar sai ya yi ta raka'a takwas ya ce wallahi godiya ne ga ubangiji yana gode ma Allah ta'ala ke sai ya ta raka'a takwas karfe goma na safe agogon mina aha ya sallar shi ku ba amsa sallah ta yi amma ya ta tabbata kuma ya yi ta domin allah aha bai yi ta a yadda aka ce bai yi ta a yadda aka ce a yi ba saboda tun da bai yi ta a yadda aka ce ya yi ba ke ma kika ce ba ta yi ba kewa ko da ya kwana yana ce miki ai Allah ce waƙi musalata wa atu zaka ce sallaka ba yi ba waƙi musalata wa atu zaka sallaka ba yi ba saboda me saboda ya yi ta raka a takwas kuma raka huda aka ce ya yi ta da safe lokacin walha kuma an ce me ya yi ta ba da zawal ina fatan kun gane wannan da kyau saboda haka sai yake kiyasa duk wata ibada ruhubaniyanci mai ruhubaniyanci ne zama babu aure a tabbatul a tabbatul da Allah ta'ala ya ce wa rahabaniyata shi kuma ruhubaniyanci ibtada'uha kagatta suka yi su kiristoci kenan ma ka tabna ha, alaihi ba mu ɗora musu muka ce su yi ta ba illabtigha'a ridwanillah ba kuma yasa suka yi ta ba sai neman yarda Allah niyyarsu ta sa ta ba su dama Allah ya karɓa. saboda me ma ka tabnaha alaihi ba mu sa su yi ba to duk abin da Allah bai sa mutum ya yi ba duk kyawun niyyarsa bai sa ya samu ladan saboda me saboda ba a sa shi ya yi ba cike na saboda ka fama ra'awa haƙa ri'ayatiha ba su kiyaye ta ba haƙiƙanin kiyaye wata saboda me sun ce mutum ya na babu aure sai ya zama na kuna je a rediyo gashi nan suna bin kananan yara a fadar vatican a can manya-manyan fada-fada din na duniya ana samun su har ake cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza duk kaba ya labarai duk sun ɗauki wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau ya sa farar riga ya cire hula ya cire takalmi ya ɗaura janjami shine ruhubaniyanci a yi wai tsabakin tsoron allah ne tafiya babu takalmi an sa shi to duk niyyarsa duk niyyarsa in ba a sa mutum ba niyyar ba za ta yi amfani kun ga naɗa su ga niyya ga abin ya tabbata amma da bai yi yadda aka ce ya yi abin ba aka ce bai yi ba shi kuma wannan ga niyya abin bai tabbata ba to haka za ki kesa dukkan ibada kuna ce azumin ramadan ya tabbata ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat sai ce kai wannan azumin ramadana din nan wallahi yana son yi shi to amma kuma suna da wani assignment yana da jarabawa zai ɗage azumin sai watan muharram ya ga watan muharram watan wata ai ma shi kadai ne ai kira shahrul lahil muharram saboda haka yanzu ya mai da ramadana din shi watan muharram zai shi gaba ɗaya ya yi bai ba saboda me bai yi shi a yadda aka ce yi ba domin cewa ke shaharu ramadana alladhi unzila fil to kenan kafin aiki ya zama al'amalu salih sai shi aikin ya tabbata nawa kenan ɗaya sannan an yi aikin domin Allah nawa kenan biyu sannan kuma an yi shi a yadda aka ce nawa kenan uku sannan ne ya zama al'amalu salih wanda zai yi shi na hudu kenan wanda zai yi shi ya zama yana da imani wanda zai yi shi ya zama yana da imani amma shi karan kansa aikin sai ya haɗa waɗannan guda uku ya tabbata an yi shi domin Allah an yi shi a yadda Allah ya ce a yi ko a yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi to a shi ne za a ba da ladansa a shi ne za a ba da ladansa sai Allah ta'ala ce innal ladzina amanu lalle dukkanin waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata ayyuka na kware mun san aiki na kware shi kuma imani imani shine kudircewa da babu abin bauta da cancanta sai Allah da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzansa ne sannan mutum ya furta haka a baki ya kudirce a zuci ya furta kuma a baki ya ce shahadu Allah ilaha illallah wa shahadu anna muhammadan rasulullah sannan ya kudirce hakan a zuci in ya faɗa a baki bai kudirce a zuci ba bai zama yana da imani ba kamar a ah, so na kuna jin nyamare suna cewa ai musu abin da ake faɗa a shiga musulunci ba ce ake la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba shi ne ya zama musulmi a'a saboda bai kudirce abin a zuciya ba kafin ya faɗa so dole a samu kudirin zuci shine niyya sannan sai a faɗa da baki kun lura da kyau ko sannan sai gangan ciki kuma ya gasgata haka kada mutum ya zo yana cewa a a takawa hahuna jin tsoron Allah a zuci yake zai ka ga mutum yana ta sa hijabin ta ƙasa na suke sama ban bita in kai mata magana ta ce a takawa hahuna ko kuma ana sallah ita ba ta sallah an yi magana a takawa hahuna wannan ba haka yake ba domin wa kul innamal imanu qawlun ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طارا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجع ورقة دولة أسامي baki باكي أقدر تشيد zuci ayyukan mutum su gazgata haka sannan kuma imanin ya daina karuwa domin zai dinga yin abubuwan da ke kara imani kuma ya daina raguwa domin zai nisanci abubuwan da suke rage imani wa aqamus sala suka tsayar da sallah suka tsayar da sallah cewa ake yi na yi sallah ko kuma na tsayar da sallah akwai wata hausa da na ji ana yin ta haka sai a ce bari mu tsaye da sallah ai tsaye da sallah ba faɗan shi ake yi a baki ba shi tsaye da sallah shine yin sallah a kan lokaci da kyakkyawan tsarki nagartaccen tsarki nagartaccen tsarki a kan lokaci akan ka'idar sallu kama ra'aitu muni usalli ne mutum ya tsaye da sallah ya yi ta kan lokaci ɗaya kenan ya tsaya ya yi ta a natse ya karanta fatiha a natse fatiha ta makaranta ba fatiha ta bakin titi ba fatihar makaranta ita ce alhamdulillahi rabbil alami fatiha ta bakin titi alhamdulillahi rabbil alami fatihar makaranta ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim fatihar makaranta fatihar bakin titi fa al'anta ko al'amta kuna ji da ke ko tabbat ta makaranta ta bakin titi ba ta bayyada ƙul ta makaranta ƙur huwallahu ta bakin titi kuna ji da ke ko alam na nashrah ta makaranta alam ya yashrah ta bakin titi baki taba ji bane ya ce a karanta alam ya yashrah da falaki da nasi so saboda haka mutum ya karanta ya inna ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salat tsaye da sallah wa atawuz zakah kuma suka bayar da zakka suka bayar da zakka zakar kuɗi nawa kenan ɗaya zakar dabbobi nawa kenan zakar amfanin gona nawa kenan wannan a dunkule a ture a mulmule su ne abubuwan da ake fitowa da zakka sai waɗansu da ake biyo baya suke biyo baya kamar waɗannan an buga zo zakar kuɗi akwai arrikas an an ce arrikas shine tono da aka yi kawai sai ga tukunya makare makare da zinariya zinariya makare to anan zaki bada alhumus 150 ɗaya bisa biyar ba sai shekara ta kiwoyo ba nan take za ka fitar da ita ina fata mun fahimci wannan to akwai zakka da ake fitarwa sai shekara ta zagayo kamar kamar kamar abin nan a raba musu gado ya zamana gadon da mutum ya samu yanzu da aka raba ya samu miliyan 25 to zai fitar da miliyan 25 din yanzu nan ya fita musu da zaka sai ya juya zuwa baɗi zuwa watan ramadan kulura watan ramadan ba shine watan zakkan mutum ba watan zakkan mutum shine watan da mutum ya samu kuɗin in ya daidai da ramadan shikenan in bai daidai da ramadan ba shikenan kuma wata na musulunci ana fatan kun fahimci magana ta da kyau zakar dabbobi su ma in mutum ya samu bana sai baɗi zai fitar amma zakar amfanin gona da aka girbe bana haka za ki fitar da zakar a bana ba sai baɗi ba ba sai baɗi ba wa'atu haƙahu yoma hasadi ko hisadi zankar amfanin gona idan muka zo zakar kudi in muka zo zakar kuɗi akwai wanda yake da shago kayan shagon nasa ne wana ce na da kyau ko to anan zai lissafa kudin da ke hannunsa ɗaya kenan da kuma kayan shagon da ba a sayar ba biyu kenan zai lissafa shi ne a farashin da ya sau ba a farashin da zai sayar ba a saiwa ai bai tabbata ba ai kun gane ko saiwa ba ta tabbata ba ai ka so naira goma kana saiwa naira sha biyu sai wata rana kuma ka sai sha ɗaya to sai ka lissafa a yadda mutum ya so kun gane ko sai ya lissafa kuɗin idan ya lissafa kuɗin kuɗin ya kai zinariya ashirin to kudin shi ya kai nisabin zakka ko kuma ya kai azurfa 200 to kudin shi ya shiga lissafin zakka daga zinariya 20 abin da sama ba iyaka daga dirhami 200 abin da sama ba iyaka ya shiga zinariya 200 nauyinta shine nauyin gram 92 shine nauyin gram 72 azurfa fidda kenan dirhami 200 dirhami 200 nauyinsa shine gram 644 wa zai maimaita mu zinariya 20 ita ce nisabin zakka wana ji da ke ko kuma yanzu abin da ake auna na zinariya shine gram kun gane ko ba mithqal ba gram a yau to nawa ne gram na zinariya ashirin aha na faɗa ya kuma 92 92 shine na zinariya azurfa ita ce alfidda dirhami sai ya kai 200 ya kai nisabin zakka kuna jina da kyau shi kuma gram ɗin shi ne 644 644 in mutum ya kai nashi ya kai wannan abin da isama to ya isa fitar da zakka na'am ya lissafa kudinsa da yake a hannunsa ya lissafa kayan shago kuna ji da ke ko yanzu ya hada lissafi da ya hada lissafi sai ya zama na abin da ya mallaka miliyan goma sha biyu ne ya kai zakka ko bai kai zakka ba ya kai sai a je mataki na gaba bashi ana bin shi bashi domin ƙa'ida ta zakka za ka fitar da zakar abin da ka mallaka ne to yanzu a miliyan goma sha biyu nawa ake bin shi bashi to an lissafa an lissafa ana bin shi bashi miliyan uku yanzu nawa kenan ya mallaka tara to ya mallaki miliyan tara shi ma yana bin bashi kuna ji da kyau ko shi ma yana bin bashi to yanzu zai lissafa bashin da yake bi ko ba zai lissafa ba tunda ai bai shiga hannu ba kuma kana bin bashi shekara ɗaya wani bashi sai shekara uku ba a biya ba sai malamai suka ce idan wanda kake bi bashi ɗin yana da sararin biya wake kenan ɗaya kuma bai biya ba wake kenan biyu to me yasa bai biya ba kai ne baka nema ba saboda ko yana sirikinka kana jin nauyin ka tambaya ko malaminka kana jin nauyin ka tambaya ko kuma ma dalil ne dalil ana bin shi ba shi eh ah <laughs> dalin ai baban shi bashi ai dalin ah dalin kuma ai in wata ya kare shikenan wannan ya wuce ai kuma ko ah saboda haka malamai suka ce idan kai ne baka tambaya ba saboda yana sirikinka ko yana kaza naka za ka lissafa shi za ka fitar mai da bashi a lissafin da ka zo yi ƙwarai kuwa idan ko ba a karɓi kuɗin ba ne don yaƙi biya to wannan ba za a lissafa shi cikin kuɗin da za ka fitarwa da zaka ba yana fatan kun gane wannan da kyau idan muka zo zaka kuɗi za ka haɗa da hanyoyin samun kuɗi na mutane wani gidajen haya yake da su shi ba shago yake da shi ba gidajen haya yake da su zai fita da zaka ba na ɗakuna ba na kuɗin da ya karɓa wani shaguna yake da su a kasuwa sawawan complex ne ko kuma shaguna ne dai haka yake shi ba kayan yake da su ba a'a ya ba da su shagunan ne haya yake karban kuɗi zai fitar da zakka wani makarantar kuɗi yake da ita ya karbi kudi a hannun iyayen yara su yi karatu ya biya malamai riba kuma tasa ce shi ma zai bada da zai bada yana cikin masu fatar da zakka ina fatan kun mai ci magana ta da kyau mun yi wannan a wancan darasin kuma muna sake maimaitawa saboda haka sai a kiyaye abubuwa da yawa ana fitan musu da zakka Eh? Eh. eh a wannan ai yanzu ya ji cewa yana cikin masu fitar da zakka kuna jina da ke ko shi ne zai zo ya yi tambayar ya zai fitar da tashi zakkar tambaya take yi cewar mai haya na conflux ne ko na shaguna ne ko gidaje ne yake ba da haya to shin zai tara kuɗi ne sai sun kai shekara ko kuwa ya zai yi muka ce a zai zo yi tambaya ne ya zai yi nashi amma dai ji cewar yana cikin parrot na masu fitar da zakka ana fata mun gane mun gane wannan da kyau tana da ɗan kunne da awaroro da abun wuya da agogo da ta ajiye su inda za a yi aure sai a zo wurinta a karɓa haya in an gama biki sai a dawo mata da su za ta fitar da zakka ina ba ta mun fahimci wannan da kyau duk mun yi waɗannan bayanan a darasin da suka gabata shi ya kira zakatu rudu tijara kayan sayarwa shi alayyahu ba a fitar mai da zakka amma mai sana'ar alayyahu zai fitar da zakka su kaji ba a fitar musu da zakka amma mai sana'ar sai da kaji zai fitar musu da zakka ba ta mun fahimci magana ta da kyau Allah ta'ala ya ce lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wurin ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro tare da su wala hum yahzanun kuma babu bakin ciki a tare da su nan zamu dakata sai kuma idan Allah ta'ala ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi daga inda muka tsaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ga kaya wata baiwar Allah ta sake kawowa kuma daban cikin sanawar da aka yi Allah ta'ala ya sanya albarka ya kuma karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya na ba mu dama mun yi tambayoyi sosai yau da baki da takarda a kan riba darasi mai zuwa insha Allah ta'ala za mu ci gaba wa alaikum salam ban ci ba ai mun yi magana a dashi da su mun yi magana a dashi da su wa alaikum salam